وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رد الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته ورد الله عن شيخي الشيخ الطريقة مولانا الشيخ أمر التجاني وعن خليفته صاحب الوقت شبرانيا رضي الله عنه ورد الله عن شيخي ومربي مولانا الشيخ محمد الحارس الجسوي زاده الله اللطف والكرامة والبركة والآفية والنصر بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، من رأى منكم القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطيع فبلسانه فلم يستطيع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان القائل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنرجع لعنة الله إلى الكاذبين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام المباركة الميمونة Muna mika godiya zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ya kadare muna raye a wannan lokaci albarka a rana na 25 ga watan al-muharram hijiran manzala sallama 1440 da biyar a daga makka zuwa madina ya daidai da a sha biyu ga watan august 2023 miladiya a yaro annabi isa alaihissalam bisa kaddarawa ina da saƙo ne takaitacce a zuwa ga malam musa yusuf asadu sunna wanda aka fi sani da asadul izala haka suke kiransa wasu na kiransa mushin kura da sauransu dai amma bisa girmamawa a matsayinsa na malami kuma wanda yake da mabiya ina so na yi amfani da wannan kafa. a in tura masa da na da dukkan girmamawa wanda ya san ni dai ya san salon na, da na, da kuma a muƙabala da abubuwa dai a to saƙo ne na musamman zuwa gare shi malam musa ka san ni na san ka kai ba baƙona ba ne ni ba baƙonka ba ne saboda muna haɗuwa da kai a shafin sarki zaki ba ɗaya ba biyu ba maganganu yanzu na ga ka karkato gaba ɗaya hankalinka zuwa ga Maulana Sheikh Muhammad Al-Haris Jos radiyallahu anhu Maulana kenan kana yanko clip ɗin karatuttukansa wanda ya yi magana yana magana da malamai ah, da ɗalibai ilimi a zaurensa na jawahir ma'ani da kuma karatunsa na shifa na alƙadi iyad wanda ya ake yi da azumi wanda yake magana akan kima da martaba da daraja da Allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam to a malamai suna cewa walau sakatal jahilu la saliman nas da jahili zai yi shiru da dukkan mutan da su kubuta kana criticizing kana ta mangano a kai ka samu aikin yi to ina baka shawara kuma ina roƙonka da Allah don darajan Allah don ƙimar Allah ka yi haƙuri ka ba da lokaci mu zauna ni da kai kar ka yi girman kai na san kana da wannan matsalan amma a yau da Allah wannan karan ka ba wa shaidan kunya ni na roƙe ka dan darajan Allah dan darajan Allah tunda ba kwa so a ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan kimar Allah tabaraka wa ta'ala dan darajan Qur'ani na tabbata Allah na da daraja a wurinka Qur'ani na da kima da martaba a wurinka in dai musulunci kake wa aiki kake kishin musulunci to Allah ka zo mu zauna da kai dukkan tambaya da yake da shi akan clip din kai yi min ni na yadda idan ban iya gamsar da kai ba to ka fito ka gamsar da duniya cewa ga ɗaya daga cikin almajiran Sheikh Malhar da Anu ya gagara gamsar da kai da kai da mabiyanka ni na yadda ni na yadda kowane shafi kuma ke bukata mu zauna a wurin mu idan kuma kana da bukata ne ni in taso daga abuja yanzu ina abuja ne in taso zan nemi a permission a wurin aiki zan zo kaduna ka zaɓi rana da lokaci da gudu da za a zauna zauna ka kawo bijirar da dukkan abin da yake ma kaikai a cikin maganganun Maulana Sheikh Malar sadar Anu da ya yi a kan kima da martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mu zauna ni da kai in warware maka shi kitabu wa sunna da kuma littattafan a Ibn taimitul harrani da Ibn Qayyim al jawziya duka zan kawo maka malamai suna cewa walaisa kulli ma'alumin yuqalu walaisa kulli majhulin yunkar ba duk abin da ka sani bane kake faɗa ba duk abin da kuma baka sani bane zaka ce ƙarya ne babu malam Musa ina so ka gane wani abu da Allah Shifa addinin musulunci yana da sauƙi inna dina yusra yassiru wala tu'assiru shi addini yana da sauƙi ku sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta musu duk abin da baka sani ba in an faɗa abin da baka sani ba to a ƙa'idan shari'ar musulunci tambaya za ka yi malam musa na ji shak malam haris ya ce kaza to menene matsayin wannan abin a shari'a kar ka ɗauki kwakwalwanka da hankalinka da tunaninka da ɗan iliminka wanda bai kai cikin cokali ka auna da shi ba ba a ma addinin manzon Allah haka Qur'ani ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota abu in ba ku sani ba tafsirin Qur'ani ba da ka ake yin sa ba ko wani suna da ake kiranka da shi kila in na kira wannan sunan za ka gane cewa na san ƙuruciyarka da kuma inda ka yi karatu malalla ya ɗage malalla ya ɗage ina roƙonka malalla ya ɗage don Allah malalla ya ɗage ya haƙuri ka nemi wannan zaman zauna da kai in a facebook kake so a yi. ko duk pejin da kake so wallahi tallahi ne na yadda mu zauna amma dai a haska duniya ta kalla kai tambaya a ƙa'idar musulunci Allah ya ce a ud'u ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka tabaraka wa ta'ala da hikima da wa'azi mai kyau to kai gaba ɗaya baka wa'azi mai kyau malam Musa Yusuf zagi kafirtawa wannan aqidan kafirci ne wannan aƙidan wanda ya faɗa da wanda ya ji da wanda ya da shi kafiri ne to wa kai ka Allah sallama ya gana cewa man kana li akihi ya kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma duk mutumin da ya ce kira ɗan uwansa musulmi da sunan kafiri wannan kalma ɗin ta koma kan wanda ya faɗi kalman inda wancan ba kafiri ba ne ma'ana tabbas ɗinsu zai zama kafiri in wanda ya faɗi kalman ya, kafirta wani ɗin wanda a kafirta ɗin ba kafiri ba ne to kalman tana dawowa kan wanda ya faɗa saboda ina roƙon kamala musa ka bi ƙa'idan karantarwar ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yace wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su ya rasulallah sallallahu alaihi wa ta hanyar kyautatawa yanzu da kafirtawa malam Musa Yusuf da Shi ne kake so a fahimce ka in fahimta kake nema na biyo mata wannan sigan in kana son a fahimce ka ne ɗariƙar tijaniya ba aƙidar musulunci ba ne abin da yake faɗa kenan aƙida ce mara kyau to da wannan kafirtawan kake so a fahimce ka ai kana so ina ganin kamar kana yi ne don ya ɗariƙa su fahimce ka ka tantar da su su shirya dalilin ka kai saboda hadisin manzo Allah wasallama la la hadiyanna min la hadiyanna laka rajulun wahidun khairun min laka min humrin na'am ko la Allah bika rajulun wahidun au kama qala rasulullahi sallallahu hadisin ya kwanta mu au kama qala rasulullahi mutum ɗaya ya shirya ya gaya wa sayyidina ali ta dalilinka ya fi a baka garkin raƙumai to malam musa in dai shirya kike so yan ɗarika su shirya to ga hanya da ƙur'ani ya ce manzala salama ya gawa gaya wa halil kitabi wanda ba musulmi ba ne ma kul ta'alau ka gaya musu ku zo na da abana'ana wa abana'akum idan aka yi kenan wajen bilati iya san bai yiwu ba bai yiwu ba to sai mu zo ni da ku ta'alau na da abana'ana wa abana'akum kira ƴaƴan mu kira ƴaƴan ku wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la ilaha illa al-kadhibin kira ku zo ku kira ƴaƴanku da ƴaƴanmu da matanku da matanku ku zo da kawunan ku zo da kawun mu zo da kawunan mu sai mu rantse Allah tsine uwar mai ƙarya saboda haka ina kira zuwa gare ka ba haka ake kira zuwa ga addinin musulunci ba sai dai idan kuma ba musulunci kake da bukata kake wa aiki ba idan ba musulunci ke wa aiki ba malam Musa Yusuf kar ka amsa wannan gayyata din amma idan musulunci ke wa aiki to na gayyace ka ni na baka kofa duk inda kake so a zauna ni zan biya kuɗin mota na zo Kaduna zan nemi relief a wurin aiki zan nemi permission kuma zan san za a bani ina da wannan alfarmada a wurin aiki zan zo Kaduna bana bukatan ka bani masauki zan ina da masauki na ina da masauki in ma ban sauka a hotel ba zan sauka a masauki a cikin garin Kaduna a unguwar kuma ina da abokanai a Kaduna ko gidan su ji ta ba mai barota zan sauka a gidan tunda layin kuɗa mu je a zauna idan kana son a yi shi ƙiri-ƙiri ina kallon ka kana kallo na babu matsala kowane lokaci ke bukata na amsa ka. amma bai kamata a matsayinka na malami da kake da'awan kai malami ba mutane kana da almajirai mabiya suna kallon ka a matsayin malami kar ka tsorata kuma kada ka kawo girman kai manzon Allah sallama yana zama da kowane irin mutum hatta mai rangwamen hankali manzon Allah sallama yana sauraron sa kuma yana zama da shi wannan matan na san fila ka karanta in ba karanta ma ka taɓa ji wannan matan wanda tana da rangwamen hankali ta zo ta samu manzon salama ta ce tana son ta yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo a cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya rawaita ko matan nan ta zo wanda hadisin suna Anas bin Malik wanda Abdul Jabbar kwanaki ya dauka ta mangano akai wanda yayi masa gurguwan fahimta Ya ya wa ya ummu fulanin ayi tariqin ite wane guri kike so wace hanya kike so mu je mu zauna ni da ke ki gaya mun in saurare ki damuwar ki to ka yi haƙuri ka taro dukkan bayananka sai ka turo da shi clip kai ni ko da baka gaya mun ba mu je mu zauna kawai in dai Maulana Sheikh muhammadu Al-Haris ya yi magana a kai. kwantar da hankalinka ni za mu zauna da kai in warware maka ai ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi amma bai kamata ba mu yanzu muna ƙoƙarin musulmai su haɗa kansu mu taro kan musulmi su haɗa ɓangare su haɗo guri ɗaya kai kuma kana zuwa kana wargazawa kana kafirtar da musulmai wasu shashin wasu shashin kuma saboda kana da kyakkyawar alaƙa da su kana rusawa su wanda yake da alaƙa da su ƙila kana ɗan samun abinci a hannunsu ka taɓa fitowa ka ce ba kai da wane kam aƙidarsa na kafirci ba ne da 'yan uwanka masu aƙidan wahabiya suke cewa kafirai ne su 'yan ɗariƙa ka daina zuwa shafinsu da sauransu saboda ka ka ji tsoron Allah ka daina kafirta yan ɗariƙa kai ne ilimin ka ya gajiya idan kuma kai ka yadda kana da karatu to mu zauna da kai dan Allah dan Allah mu zauna ni da kai imma duk shafin da kake so a zauna a Facebook a zauna idan kana so in zo Kaduna ne zan zo sai mu zauna na ɗauke maka abinci na zan ci da kaina ina da masauki zan samu masauki na ko kwana nawa kike da bukata na baka lokaci wallahi amma da shawara shine ka daina wannan abun ba ɗabi'a bane na mutanen kirki kafirta abinda Allah ya faɗa a Qur'ani shine wala tasubbu allazina yad'una min fa fayasubbu Allah udwan ghairi ilmin wanda suka riki Allah abun suka riki dodo gunki abun bauta ma ba a yadda ka zagi dodon nasu ba balantana yanzu musulmi dan ɗariƙan tijjani yake kafirta mu ka kafirta shau tijjani ka kalli maulana shehu malar sadala ka ce magana da ya faɗa kafirci ne ya kafirta wanda ya yarda da magana ma ya kafirta ka ce aƙidan tijjaniya aƙida ce ta kafirci wannan ba addini ba ne in Allah kake yi wa amma idan ba Allah kake wa ba to shi malam Musa Yusuf ka watsar da magana kar ka ɗauka kar ka saurare ni na tabbata wannan sakon nawa ya zai isa maka ƙila ma kana kallo na a yanzu haka present saboda haka wannan kira ne kawai mun wuce lokacin da za a zo a yi ta jayayya cewa ne ya magana za a masa raddi wane magana mun wuce wannan gurin Do Allah kai tambaya baka ansa bar simple ka tambaya ban gane akar makallahu an malam Sheikh Malam Haris anhu ya ce kaza ina dalili shikenan ni zan baka idan aka lalaba dalili nawa bai inganta ba masu saurare za su yi mana hukunci duniya za ta kalla ta mana hukunci amma bai kamata ka zo abin da an wuce shi an girmi wannan abin ka dinga dawo da mutane baya ba koya mutane abin da ya dace ibada da su gyara aqidar su na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci qur'ani tukunna malam Musa dan Allah ka iya karanta surori na ƙasa ƙasa na qur'ani ma tukunna don Allah nan kira ne kawai a takaice na yi shi da dukkan girmamawa zan baka lokaci malam Musa Yusuf zan baka kwanaki dukkan abubuwan da ka kawar faɗa na jijji wasu na jijji wasu to da wanda ka faɗa da wanda za ka faɗa duka tara su Dukka tara su haɗo su ka zo da su mu zauna da kai bar simple karka wahalar da kanka dan uwa Kar ka bari yaranka su ziga ka kai girman kai a shekaru baka girme ni ba a ilimi baka fi ni ba a ɗaukaka duk inda sunanka ya je nawa ya wuce gurin malam musa yusuf ka yi haƙuri mu zauna mu gama wannan shafin mu rufe shi ka karantar da mutane addinin musulunci mu ci gaba da karantar da mutane addinin musulunci in ka lura yanzu mun fita harkan sab mun fita ka saboda me saboda musu kake da bukata musu kake da bukata kuma baka kunyan yin ƙarya baka kunyan ka faɗa ba ka warware shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka da kunya ka faɗi duk abin da kake so kai duk abin da kaga dama ka yi shi saboda haka idan ba idan baka da kunyan yin ƙarya da kafirta musulmi da wargaza kan musulmai da neman raba kan musulmi a Najeriya da duniya gaba ɗaya wanda inda ake jin Hausa. Alam Musa ka dawo ka cire girman kai mu zauna ni da kai kamun tambaya ka ƙure mun gudu don Allah ka ƙure ni ka ƙure tijjaniya wannan karam don Allah. Nan saƙo ne, wadda na tabbata saƙo zai kai maka. na tabbata har gadon matanka sakonnan nan sai ya zo wallahi tallahi ba zan yi kafara ba Dan sako ne na musamman saboda haka a da Allah yaran Musa Yusuf ku isar masa in bai ji ba ku jiyar da shi do Allah kwantar da hankalinka mu zauna mu tattauna in a social in kana so a yi ba ka ganna ba na ganin ka ne mu haɗu a media duk shafin da kike da bukata wallahi tallaki ne na yadda ko da shafi na san kuna da shafi ko da shafin ku ne matukar inda ina magana ba za ka katse ba matukar za a ji tsoron Allah a samu mai tsoron Allah mai adalci a cikinku ba za a rasa ba akwai akwai masu adalci a cikin ƙungiyar na sani a wahabiya akwai masu adalci saboda haka da Allah mu rufe wannan shafin dan Allah malam Musa dan Allah dan Allah dan Annabi sallallahu alaihi wasallam a daina wannan maganan dan Allah ka dawo ka yi ibada ka koya wa mutane da za su yi ibada ka sake komawa makaranta a koya maka karatun Qur'ani da kai da ɗalibanka mu ma da ɗaliban mu ci gaba da karatu muna koyan karatu a gaban malaman mu na shine abin da ya kamata mu yi kuma mu karanta da al'umma haɗin kan musulmi ka kalli abin da muke fuskanta a Najeriya yanzu malam Musa wannan bai ishe ka ba bai ishe ka abin da muke fuskanta a Najeriya ba yadda ake aka sa musulunci a gaba duk wanda nuna nuna yana ko dan siyasa ne ke kishin musulmi da musulunci sai an sa a gaba bai ishe ka ba ka daina raba kan musulmi saboda haka zan wadata a nan saƙo ya kai maka na baka lokaci yalwatacce daga nan zuwa kwana uku ta abin da za ka faɗa don saurara wasu daga ciki na tabbata da in dai aka yanko magana ka amsa zaman muƙabala ko mu zauna ka min tambayoyi baka amsan maganganun shau mal'arus shikenan da yayi shikenan ka huta ibnu taymiya ya baka magana ya baka kofa ka kiji ka kiji malam musa ka kiji wannan da Allah ka yi saukakar da kanka kawai ka bada amsa ka yi tambaya baka amsa shikenan wallahi da an huta da da a ce ka yadda ka bi abin da Qur'ani ya ce da abin da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da baka wahala ba kuma da baka wahalar da wani ba saboda ka wannan ni na tabbata na tabbata wallahi idan na zo Kaduna dan samu masauki ko a gidan su Sayyidi Malam ba mai barota Sheikh Malam Mujtafa na tabbata zai bani masauki wallahi kai mukaddara ba mu samu sauki ba zan kama hotel saka wannan shine na. ba sai ka wahalar da kanka ba malam Musa ka daina wahalar da kanka ka daina wahalar da jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana mai da almajiranka baya wanda har almajiranka sun gane cewa kawai ba wasa da hankalin su kake yi wannan sako kenan daga guri na a madadin kaf muridan shehu mala rasul radiyallahu ni zan zauna da kai very simple kai tambaya baka amsa a wuce gurin amma ba ilimi bane abinda in ka ji wani ya faɗi magana kai a iya iliminka baka san abin ba sai ka ce kai za ka yi masa hukunci da ƙwaƙwalwarka da iliminka da iya ɗan bincikenka ba adalci ba ne a musulunci. Ƙur'ani bai koyar da haka ba. Manzala salama bai koyar da haka ba, sabai ba haka suka koyar ba, tabi ba haka suka koyar ba, magabata gaba ba su koyar da haka ba. Sai ka samu masu abin sai ka tambaye su kaza da kaza da kaza da malam ya ce, ina dalili ni ban ga dalili ba ko kuna da dalili very simple ka huta kuma ka hutatar da al'umma kullun bi amin wa antum bi khairin akikum fillah Muhammad Awal Adam Hassan Zaki Jos Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum. ke son ba ai kawai kina cewa gaba ne na ta kalla gaban ka kai duniya ne guda sai ki kawo wallahi zan ban ba ki kawo